Dangote ya kaddamar da tallafin rabon abinci na Naira miliyan 15. Barkanku da zuwa muryar Arewa Hausa TV. Don Allah muna roƙon idan wannan shine karanku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan an daɗe yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment. A wani mataki na rage raɗaɗin talauci a tsakanin al'umma, gidauniyar Dangote ta ƙaddamar da tallafin rabon abinci na ƙasa a jihohin ƙasar nan inda mutane miliyan ɗaya suka amfana. Aliko Dangote ya tabbatar da cewa tallafin zai game dukkanin ƙananan hukumomin ƙasar nan 774 na kimanin buhunan shinkafa miliyan ɗaya mai nauyin kilo goma. Jihar Kano ta samu kaso mafi girma inda mutane 1,020 suka amfana waɗanda daga bisani rabon zai ci gaba a sauran jihohin ƙasar nan. Haka zalika rabon shinkafa mai kilo goma zai ci gaba a dukkanin sauran ƙananan hukumomi na jihar Kano. Bikin ƙaddamar da rabon abincin dai ya gudana ne a buɗaɗɗen ɗakin taron na fadar gwamnatin Kano da shugaban rukunonin kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya samu halarta da kuma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. A cewar Dangote sun ga dacewar raba kayan abincin ne ba wai kawai don magance matsalar yunwa ba har da batun sauƙaƙawa al'umma wajen gudanar da rayuwa a ƙasa baki ɗaya, hakan kuwa ya zama wajibi duba da muhimmancin zumunci da 'yan uwantaka da ke tsakaninmu da kuma haɗin kai a wannan lokacin da ake fuskantar ƙalubalen rayuwa. A wannan wata na Ramadan lokaci ne da muke sadar da halayen nagarta waɗanda ke taimakawa wajen tallafawa al'umma. Ina da ƙwarin gwiwar sanar da ku cewa wannan tallafin na yanzu na musamman ne duk da cewar mun yi sa a ƙasa da wata guda da ya gabata, amma muka ga dacewar sake tallafawa al'umma musamman a wannan lokacin na azumin watan Ramadan. Attajirin Dangote ya shaidawa gangamin taron al'ummar cewa wannan ƙari ne akan tallafin da ya gudana na mutane dubu goma da ake ciyarwa kullum a jihar Kano, ya ce tallafin shinkafar mai kilo goma da ya ƙaddamar kimanin miliyan ɗaya wanda ya laƙume kuɗaɗen Naira biliyan 15 a ƙasa baki ɗaya. Da yake jawabin, Gwamnan Kano Abba Yusuf ya yaba wa shirin rabon tallafin kayan abincin inda ya ce ya zo a daidai lokacin da ɗimbin al'umma ke buƙatar hakan. Gwamnan ya buƙaci kwamitin da aka ɗora nauyin rabon kayan abincin ciki har da Hukumar Hizba ta Jiha da su mai da hankali wajen aiwatar da aikin cikin gaskiya da riƙon amana don cimma manufar shirin. Wannan shirin zai taimaka wajen rage sauƙaƙa rayuwa a cewar Gwamnan Kano, inda ya sake ƙara jinjina kaso mafi tsoka a jihar tasa inda ya ƙara inda ya sake ƙara jinjina kaso mafi tsoka da jihar ta samu. zoira Yusufa Yusufofu, da ke zaman shugaban gidauniyar ta Aliko Dangote ta yi ƙarin haske kan ƙoƙarin Alhaji Aliko Dangote wajen tallafawa al'umma, inda ya ce shakka babu gidauniyar za ta ci gaba da baiwa wannan ɓangaren muhimmanci. “Mu ne a gidauniyar Dangote muke ganin ya zama wajibi a sanar da al'umma irin ƙoƙarin da yake yi don sauran al'umma masu kuɗi su kwaikwayi halayensa na gari, na tallafa ma al'ummar,” a cewar Yusufofu. Rabon tallafin kayan abincin da Aliko Dangote ya jagoranta na shinkafa miliyan ɗaya da ke ɗauke da kilo goma na nuni da ƙoƙarin shi wajen rage raɗaɗin rayuwa da marasa galihu ke fuskanta da kuma ƙara danƙon zumunci a tsakanin al'umma. Barkanku da zuwa muryar Arewa Muryar Arewa Hausa TV don Allah muna roƙon idan wannan shine karan ku na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan an daɗe da yi mana subscribe a danna like sannan a yi comment.